الحمد لله نحمده ونستعينه الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم talatin da ɗaya ga watan takwas ke da watan bakwai 2015 muna godiya ga Allah mai kuma da baka da ya sanya na mana cin rayayyu zuwa wannan lokaci wanda da dama Allah mai girma da baka ya ɗauki rayuwarsu imma kafin Ramadan ko kuma cikin Ramadan ko kuma ma dai bayan Ramadan wanda suka riga yi gidan gaskiya من صام رمضان إيمانا واحتسابا ميزا باشي ما ce za a bashi aljanna sai ka ce gufira da ma ta kaddama min dambi to karkare da wannan gufira da ma ta kaddama min dambi domin ana gafarta maka zunuban ka kamar da za ka ɗauke su ayoyi sai aljanna ana gafarta maka ba tura aljanna daga kafara sai aljanna to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai cewa min man qama ramadana imanan wa ihtisaba shi ma me za shi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya kiyamu ramadana ce man qama lailatal qadri shi ma sai kawo sharuɗin na guda biyu imanan wa ihtisaba sai ce gufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta mutum abin da ya gabata na zunubai shi to kaga ramadan gaba daya shi kanshi azumin da kiyamu ramadan din duka natijar shine mutum zai rabauta da me zai rabauta da gafarar Allah واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت تكاكا أكوي عزمي سنبكم أكوي سلولي كودا سلولي نمك داجي كم سنة مزان الله صلى الله عليه وسلم تشكي da izinin Allah Allah zai gafarta maka in ka duba irin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da neman gafara Allah to zaka samu suna da wuri daban-daban idan daga bayan gida ka shiga dan tsarki in ka fito sai ka ce me ghufranak ina neman gafara ka Allah in kai alwala sai ka ce Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin sannan kuma zaka kara da cewa mai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa minka wa atubu ilayk to sannan ka zo sallah in kai kabbara harama akwai mai, me du'a'ul istifta kana cewa me Allahumma ba'id baini wa bain khataaya kama ba'adta bain al-mashriq wal maghrib kaga wannan neman gafara ne sannan kai ruku ma haka akwai subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli